Eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da na musulmai maza da mata duk inda kuke a cikin duniya wani wana mu ce cikin jamhuriyar niger ko mu ce nyamai muna gayyatan ku zuwa ga babban maulidi na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mabudan maulidai wanda muke yi a shekara zuwa shekara a nan kolos ba mai wadata a nan nyamai muna gayyatar kowa da kowa duk wanda masoya na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam muna gayyata zuwa ga wannan babban maulidi babban muhadara babban wa'azi da za mu gabatar da sai a nan kwalos fahamai eh, a bayan sallar isa'i gobe asabar duk malaman da kuka ji da zakirai insha Allah duka suna halarto saboda haka muna samun kasa addu'a muna gayyata kowa da kowa su yi kokari su zo wannan Eh, maulidin da muke yi a gobe insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi